Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,500 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya murya arewa. A ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi, za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 11 ga watan Afrilun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da bukatar tura ƙarin sojoji zuwa kan iyakar kudancin Amurka saboda hana miyagu shigowa cikin ƙasar. a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump din kuma ya yi zargin cewa waɗanda suka sa aka fara binciken kwamitin yakin neman sa sun so ne su mayar juyin mulki sannan da alamar firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kama hanyar yin abin tarihi na yin wa'adi na biyar kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta fara wani taro a abuja ya mai da hankali ne akan matsalolin tsaro da batun haƙƙin bil'adama a shiyar. haka kuma za ku ji cewa Majalisar Ministocin Najeriya ta amince da sababbin matakan da za su rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar. Yau wani ya kamata a ce an sake shi ba a sake shi ba me ya hana a sake shi a ɗauki matakai na gauga na ganin da cewa an sake shi. wane shekara shi yau biyar a gidan kurkuku amma laifin da ake zargin ya laifi ne wanda bai wuce a yanke mai hukuncin shekara daya ba me yasa ba a sake shi ba a ɗauki matakai na gaugawa na ganin da cewa an sake shi sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da bukatar tura ƙarin sojoji zuwa kan iyakar kudancin Amurka saboda miyagun mutane da dama na shigowa cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Zan buƙaci tura ƙarin sojoji, sojojinmu kar ku mance ba sa iya yin yadda sojoji kan yi. Dalilin kuwa shi ne idan suka yi haka za a musu ca da Trump ya gaya ma manema labarai kenan a Texas yayin wata ganawa da ma'abuta manyan gonakin kiwon dabbobi. waɗanda suka kuka kan yadda ake kutsa cikin gonakin nasu da manema labarai suka tambaye mukaddashin sakataren tsaro pat shanakan tun da farko a jiya din game da yiwuwar tura sojoji kan iyaka sau da yawa a shekara guda sai ya ce ya yi ta tattaunawa mai tsawo da hafsan hafsoshin sojojin amurka kan wannan batu kuma har yanzu suna kan tattaunawa Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya yi zargin cewa waɗanda suka sa aka fara binciken kwamitin yakin neman zabensa sun sune ne su mai juyin mulki da kuma cin amanar ƙasa. Duk abin ƙage ne kawai a cewar Trump wanda ya ƙara da cewa ana cike ne da ɗoki a nan ƙasar game da abin da attorney janar ɗin Amurka ya ce zai gudanar kan binciken da zai yi. kan musabbabin fara binciken da aka yi kan zargin ɗasawa tsakanin kwamitin yakin neman zaɓe na da rasha shugaban na amurka ya cicciki tsoffin shugabannin ma'aikatar shari'a da kuma hukumar bincike ta fbi yana mai kiransu ƙazaman jami'ai saboda rawar da suka taka abin da ya haifar da binciken da aka kwashe watanni 22 ana yi ƙarƙashin mai bincike na musamman rabar mula kan alakar kwamitin yakin neman zaben da rasha da ko shin ya yi amfani da matsayinsa na shugaban ƙasa wajen ƙoƙarin yin karan tsaye ma fannin shari'a. Da alamar Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar yin abin tarihi na yin wa'adi na biyar bayan da babban abokin karawarsa Benny Gantz ya amsa cewa ya sha kaye a zaben majalisar ƙasar inda aka kusan yin kankankan yayin da aka ƙidaya kusan dukkanin ƙuri'un. wato na Netanyahu ta Likud mai ra'ayin riƙau da jam'iyyar su Gans ta Blue and White mai tsaka-tsakin ra'ayi su ta samu kujeru 35. To amma lissafi ya nuna cewa jam'iyyar Likud ta su Netanyahu da sauran jam'iyyun da ta yi haɗakar 'yan ra'ayin riƙau da su a ƙarshe za su tashi da kurku wajen 65 a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 120 don haka shugaba eh, reuben rivlin zai sake sa netanyahu ya kafa gwamnati sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kiran da a kawo ƙarshen yakin da ya ɓarke makon jiya tsakanin ɓangarori biyu da ke gaba a siyasance a fafatawar da suke yi na ƙwace tripoli babban ƙasar libya lokaci bai ƙure ba na wato tsaida yakin har yanzu lokaci ne na tsaida wuta saboda wannan masifar ta kawo a kuma kauce ma abu mafi muni wanda na iya zama wani mummunan yaƙi a birnin tripoli abinda guterres ya gaya ma manema labarai kenan da daren jiya laraba bayan ganawar da ya ta sirri a na tsawon sa'o'i biyu da 'yan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai bambobi goma sha biyar lokaci ya yi da za a gane cewa babu mafita ta fuskar soji a siyasance ne kaɗai za a iya warware matsala irin ta libya in ji shi firaministan burtaniya theresa may ta ci mai yarjejeniya da ƙungiyar tarayyar turai ta dakatar da ficewar burtaniya daga ƙungiyar har zuwa ranar 31 ga watan oktoba may ta faɗa a wani tare manema labarai da ta kira cewa ta amince da sabon wa'adin ne bayan da ministocin kasashen kungiyar ta eu suka amince cewa za su soke wannan wa'adin idan majalisar dokokin burtaniya ta cimma matsaya kan ficewa da wuri da wa'adin ranar talatin ga watan yuni mai ta nema amma za ta so majalisar dokokin ta cimma matsaya kan yarjejeniyar ficewar daga ranar 22 ga watan mayu saboda burtaniya ta kauce ma shiga zaben kungiyar kasashen turai wasu masu nazarin al'amura sun ce muddin birtaniya ta gudanar da zaben wakilai da za su wato wakilci birtaniya din a tarayyar turai hakan zai zama yin watsi da shirin ficewa daga kungiyar ta eu mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya jin laraba da ta kare tsarin dimokuraɗiyya ta wajen amincewa da jagoran 'yan adawar venezuela john guaido a matsayin halaltaccen shugaban ƙasar na yanzu a yayin da sauran hukumomin ƙasa da ƙasa suka yunkuro majalisar ɗinkin duniya da kwamitin sulhu sun yin komai abin da pence ya gaya wa manema labarai kenan a wani taron da amurka ta kira kuma na mambobin kwamitin wato na majalisar ɗinkin duniya pence ya ƙara da cewa amurka na aiki kan wani ƙudiri ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya na amincewa da halalcin gwamnatin Guaido sannan ya yi kira ga al'ummar duniya da ta amince da kudirin idan ya fito. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta fara wani taro a Abuja don duba matsalar yawaitar rashin tsaro da kuma batun haƙƙin bil'adama a shiyar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Taron na gamayyar kungiyar ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ya mai da hankali ne akan matsalolin tsaro da batun haƙƙin bil'adama a shiyar. Mr. Ebenezer Eseda shine daraktan harkokin siyasa na ECOWAS. The recently increasing state of insurgency and violent extremism across member states have also human rights. alwar aika-aikar masu wuta da kayar baya irin na tsatsauran ra'ayi a wannan shiya na kara janyo damuwa dangane da haƙƙin bil'adama. Gaza mutunta haƙƙin bil'adama da adalci daga gwamnatocin wannan shiya. shi ke sababa nau'o'in tarzoma da a lokuta da dawa ke ɗaukar salo iri daban-daban da kuma ke zama barazana ga zaman lafiya da tsaron yankin. and constituting potential threats to peace and security in member states. Hukumar gudanarwar gamayyar kasashen yammacin Afirkan ta alakanta raunin tsarin shari'a da karuwar tashe-tashen hankula a shiyar. A cewar Mr. Yeson Ekoro Dudu, da ke zama daraktan kare haƙƙin bil'adama na ECOWAS din. Idan ka hana wani yanki na mutane jin cewar an yi wa 'yancin su karan tsaye kuma suna jin an musu ba daidai ba, to lalle lalle hakan ka iya kan kama al'amarin da ka iya sa mutane su ɗau doka a hannunsu don su sama wa kansu mafita. To koyaya masana ke kallon wannan matsayin Korea na hukumar gudanarwar kungiyar kasashen Afirka ta Yamman, Profesa muhammed Tukur Baba wani kwararre ne a Najeriya. Mutane ba su samun daman bayyana ra'ayoyi da matsaloli da ke samun su gaskiya ne. Amma ya kamata a bi menene in ana son samun bakin zare Me ya kawo haka? Irin gwamnatoci ne kamar in ka duba tarihi Amilcar Cabral a shugaban gini bisau na farko ya faɗa matsalan afirka matsalan mulki a afirka shine matsalan da turawan mulkin mallaka ka bari da kuma irin gwamnatin da suka kakkafa kafin su tashi gwamnatoci ne da zai kasance ba su iya yin wani abu na kansu ba su iya yi wa jama'ansu amma wannan alama ne ba wai shine matsalan ba alama ne na matsaloli da suke ƙasa sun yi katutu hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Allah, Allah, ya Allah, haɗa kanmu a kanmu so juna, manufarmu a nan da mutan gana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai ban girma kuma da lumana. Sabon tsari. Madalla gaida Hassan na Kaina, to har yanzu dai muna Abujan. bayan da majalisar ministocin kasar ta yi zamanta na mako-mako ministan shari'ar kasar abubakar malami ya ce majalisar ta amince da sababbin matakan da za su rage cinkoso a gidajen yarin kasar inda kashi saba'in cikin ɗari masu jiran shari'a ne ga rahoton da wakilin umar faruk musa ya aiko mana daga abuja gwamnatin tarayyar najeriya ta fara ɗaukar matakan da za su kawo ƙarshen cunkoson da ake fuskanta a gidajen yari na najeriya inda ministan shari'a na kasar abokan malami ya ce kashi 70 cikin 100 na waɗanda ke gidan kaso a najeriya masu jiran shari'a ne domin a yanke musu hukunci da za su fara wa'adi ko kuma a sake su daga zargin da ake masu tuni dai ministan ya nemi amincewa majalisar tarayyar najeriya ta ministoci domin ba da damar dorawa daga ayyukan da mai shari'a ishak bello babban alkalin yankin abuja wanda shugaba buhari ya ba aikin shugabancin kwamitin da zai fito da matakai na rage cunkoso a gidajen yari inda ministan ya ce wato wannan tsari zai ba da dama ina zaune a ofishina a ma'aikatar shari'a zan iya danna ainihin sikirin diba misali a kurkukun sokoto me yake faruwa yau yau wani ya kamata a ce an sake shi ba a sake shi ba me ya hana sake shi a ɗauki matakai na gauga na ganin da cewa an sake shi wane shekara shi yau biyar a gidan kurkuku amma laifin da ake zargin ya laifi ne wanda bai wuce a yanke mai hukuncin shekara ɗaya ba me yasa ba a sake shi ba a ɗauki matakai na gaugawa na ganin da cewa an sake shi to wannan shine abin da aka gabatar a matsayin tsari aka ba wani kamfani wanda bahasi ya tabbatar da cewa yana da irin wannan eh, ainihin ilimi na aiwatarwa aka ba shi kwangila ta biliyan biyu da wani abu na ganin da cewa duka gidajen kurkuku da ke fadin kasar nan an haɗa su akan wannan tsari wanda zai ba da damar cin gajiyar ainihin rage cunkoso a kurkuku akan tsari na yanar gizo akan kuma tsari ingantacce wanda zai yi daure. Ministan Shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami a tattaunawa da ya da manema labaru a Abuja. A waje ɗaya kuma ministan sufuri na Najeriya Hadi Sirika ya bayyana manema labaru cewa majalisar ministocin ta amince da sababbin matakan da za a ɗauka wurin kawo tsaro da yaƙi da gobara da matsaloli a filayen jiragen sama na Najeriya da ma aikin sufurin sama baki ɗaya. in muka sai waɗannan abubuwan to za mu zama iya anan cikin gida ba sai mun kai waje ba wannan yana daga abubuwan da muka mai da hankali dama kan tsaron lafiyar al'umma da kayan su a hanyar sufurin jiragen sama to wannan na'urar da za a saya ta kusan miliyan 500 ba kaɗan a amfani ta kenan kuma dama shekaran jiya nan muka dawo daga ingila mun so wata na'ura ta biliyan 5 da miliyan 200 wadda za a sa a zaria ita kuma wadda za ta taimaka ita ma wajen tsaro na lafiya da dukiya ta masu tafiya a jiragen sama ta hanyar koyon yadda ake yaƙi da gobara wacce ta samu jirgin sama za a sata a zaria ne wanda a da tilis ne duk bayan wata shida ma 'yan kwana-kwana na ma'aikatar sufurin sama suna da bambanci da 'yan kwana-kwana na yau da kullum da aka saba da su sai sun je kamaru ƙasar kamaru suke ko wannan aiki to amma shine shugaban ƙasa ya ce lallai je a so wannan na'ura ita ma kawo najeriya mu daina zuwa kamaru an so ta kuma irin wadda aka so ita ce irin ta farko a nahiyar afirka cikin watan mayu za a kawo ta kuma allah da cikin watan yuni za a fara aiki da ita a Zariya za ta sa mutane su koyi wannan aiki sannan a rinka zuwa kuma daga kasashe ana biyan mu kuɗi ana koya kamar yadda muke zuwa da muna biya wani wuri. ministan sufurin sama na najeriya kenan hadi sirika a tattauna da na yi da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe ɗaya ne da minti goma sha shida na dare. Ga alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah. nike da ku jama'a tambaya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka kawo muku rahoto na musamman kan kwamiti da gwamnatin jihar Borno ta kafa domin bincike batun cin zarafin mata a gidan yari da aka yi tsare da su. Muka kuma alkawarta bibiya kan batutuwan da suka shafi ci zarafin mata da ake yayatawa. To sai dai baya ta haihu domin kuwa bayan wannan ne kuma muka samu labari cewa an kori wani babban jami'in sojan sama da aka samu da laifin yi wa wata 'yar shekaru goma sha hudu fyaɗe a Maiduguri. Ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya haɗa mana akan wannan batu. Wannan kotun soja na musamman din da kashin shugabancin Major General Yakubu Auta da ake kira President of the Court ta yanke hukuncin tsoron sojan saman da ake kira Flight Lieutenant Matis Inwairan wanda kuma dan asalin jihar Imo ne don yin lalata da yarinyar nan 'yan shekaru goma sha hudu. da kuma ta kasance 'yar gujin hijira ta fito daga garin marte da kuma suke samun mafaka a garin maiduguri tare da iyayenta a sansanonin 'yan gudun hijirar nan da ake kira bakasi camp kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da 'yan uwanta a dan baya bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkaninsu su su kwanta daga bisani ya tsame wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji yan uwansa suka ba da shaidan akuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira international rescue suka tabbatar da cewa fyaɗe aka yi mata an da haifi fulani umar ramne a tamanin. ya kuma yi aikin soja a wurare daban-daban kafin da bisani a turo shi zuwa garin maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira dalwa prior to the incident. It is by that precisely on 29 September 2019, ɗaya daga cikin jami'an wannan kotu da ake kira kaftin aminu mai ruwa kenan ya karanta irin laifukan da aka zargi wannan jami'in sojan da shi da kuma har ta kai ga yanke masa wannan hukunci kamar yadda shugaban kotun da ake kira president of the court major general yakubu ta ke karanta masa kamar haka this 2771 as follows. Count 1. Dismiss from the armed forces. reduction in rank from flying lieutenant to flying officer ya ce wannan kotun soja na musamman ta yanke ma kai mati sun wayaran hukuncin kora daga aikin soja har yanzu kuma an rage maka mukami daga matsayinka na fly lieutenant zuwa flying officer kuma kaddamar da wannan hukunci sai ya samu amincewa wanyan jami'an sojan koli kamar da kunnen shari'a ta nadar wannan jami'in sojan dai ya bayyana ne cikin kayan sarki da kuma ke zo na girgiza kai nuna alamun nadama yayin da ake yanke masa wannan hukunci a gaban wannan kotun soja na musamman da hada da manyan janarorin sojan guda uku hada da shi kansa shugaban wannan kotun na kuma tuntubi shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno da ake kira ambasado ahmed shehu ko ya suka ji da wannan hukuncin da aka yanke wa wannan jami'in sojan mun yaba ma sojojin najeriya because wannan ya nuna mana cewa akwai adalci ya nuna mana cewa duk girman ka baka fi karfin doka ba a da yawa dai daga baya irin wayan abun ya faru zaka ga an yi rufa rufa amma wannan karon gaskiya dole mu ji jinjina ma ainihin manyan sojojin domin sun tabbata cewa wannan abin da ya yi din aika-aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran akan cewa ba dan kana da amana hannunka za ka ci zarafin mutane ba mutane haka ma mutane masu rauni kamar su masu gudun hijira tukunna wani ya yi shi ya tafi lafiya din nan bai yi ba amma mun ji daɗin yadda abin ya faru kamar a kungiyance kun taba jin wannan labarin wannan korafi na wannan yarinyar ne ko kuma sai lokacin da suka suka yanke wannan hukunci gwaji ha mu ainihin irin wannan abin ya faru ma mu ake tuntuba the same thing wanda ya faru lokacin abakasi ma mu aka tuntuba ita ainihin director mai kula da irin wannan harkokin har ni na ba dama akan ta bi mana case din yawanci abubuwan nan da har da bakin mu muke tafiya kuma mu bi kuma abin da na so na yi amfani da wannan dama an gaya mutane cewa shirun mu din shi yake kawo matsalan nan in ka ga duka yin da ake cin zarafin mutane ko mace ne ko namiji ne duk wanda yake abin in ba a cikin doka ba ne akwai hanyoyi da yawan da zaka faɗa akwai abin da ake kira whistleblowing blowing za ka uh, ɓoye identity ka za ka yi fita ka gaya jama'a cewa ga abin da na gani in ka mana reporting mu kuma mun san hanyar da ya dace din kuma da manyan su wanda za mu je mu ɗauki hanya domin mu ga cewa an bi an wannan hakkin mutum an kwato mar kai ne shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno kamar akwai irin waɗannan kesi da kuke samu ne haka a kungiyance a man da da kai suna da yawa fa irin wannan amma ba dole ne sai soja da sauransu a ciki dai duk a cikin jama'a ba za ba za a rafa sa gurbi ba a kowane aiki kabin da dai kokarin da muke da shawarin da muke ba shine kar ai creating hanyar da mutum zai samu yayi abun ba kamar yanzu yin gudun hijira ne ka bar su daga jeji daga su yan mata daga su sai mai tsaro ka san abin da zai faru Allah ne ya sani so muna kokari dama kar ai creating irin wayan abubuwan abin da muke kira under protection din ainihin masu rauni kenan mm. a ah, in a cikin wajen kwanciyar su ne ya kamata akwai wuta in wajen toilet din su ne ya kamata a kai ce na maza daban na mata daban mm. to ainihin abubuwan da yake encouraging ayi wannan abin aka yi takalin din shi abin zaka gani yiwuwan shi ma zai zo ya ragu a cikin al'umma barista jimai usman Shelede ita ce shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na jihar Borno da ake kira Human Rights Commission. Hukuncin yadda aka yi shi sun yi shi bisa doka kuma shi ma yana da loyan shi su ma suna da ita wanda suka kai sa kara din su ma suna ne kuma shi rundunan Nigerian Air Force ya nuna kan cewa ya su ma'aikata masu discipline ne da suke yi ɗauka aikinsu ba wasa a ce mutanen da suka yi laifi za su hukunta su a yadda bisa dokansu ya shirya shi da dokan ƙasa ya shirya kuma zai nuna horo ne ga waɗansu da suke aiki su sa kai bisa aikinsu su yi abin da ya kamata su yi shi su tsalake dokan da ya kamata kafin aje kamar kotu wannan ƙara kamar ya zo wurinku wannan koke na yi wa wannan yarinya fyaɗe gaskiya bai zo wajen mu ba eh. wasu ne suka shigar da ƙara wasu ne suka shigar da ƙara eh. kamar amma kuna samun irin wannan ƙara musamman abin da ya shafi ƙananan mata hakan nan da tsakaninsu da jami'an tsaro? Eh muna samun kara duk abin da ya shafi hakkin bi'adama a nan Borno State muna ɗaukawa. kuma muna bin sawo to yayin da akwai organization daya biyu a ciki sai mu zuba mu ga me organization din za su yi sun iya sun yi shi yadda ya bisa yadda ya kamata to shi kenan ba su ba mu kuma za mu shigo da kafanin mu na human rights mu ga cewa an yi abin da ya dace an yi komai bisa dokan da ya kamata sai dai wata gidauniya da ake kira kaltun foundation da ke cikin garin maiduguri ita ma wannan gidauniyar fitar da wani zargi da suke kan wasu malaman makarantun gaba da sakandare na kokarin tirsasawa ɗalibansu wajen yin lalata da su da kuma tuntubi shugaban wannan gidauniya da ake kira kaltun muhammad rabiu ko ya gaskiyan wannan batu yake ga dai abin da take cewa mun soma bincike daga 12 ga watan january zuwa 12 ga watan um, february binciken da muka yi ya nuna mana makarantu kusan 40 makarantu 40 a cikin bangaren a uh, local government eh, lga jere yauwa jere mmc da munguno makarantu 40 ne suke fuskantar matsaloli ta bangaren cin zarafin mata ta bangaren sgbb kenan tare da higher institutions guda uku yadda binciken ta nuna shine a um, makarantu ta gwamnati an fi mun fi binciken ta nuna ta fi yawa sosai wajen ci zarafin mata eh. kamar mata nawa ne kuka samu a cewa an ci zarafin su a irin waɗannan makarantu musamman malamai kamar da kuka yi zargin ba zan so in faɗi adadi ba hmm. suna da yawa ba laifi domin muna da masu bincike ta ciki cikin makarantu muna da masu bincike ta waje da cikin malaman gaba daya akwai su wannan man ah, ɗalibai ah, shi shafi yan gudun hijira ne tunda yawanci kin ambato kamar garuruwan ma da akwai yan gudun hijira kamar manguno da kika ambato yan gudun hijira ne a waɗannan makarantu nasu kamar yan gudun hijira ne abin ya shafa kuma har da yan gari a har da yan gari gaba ɗaya ai dalibi kam gaba ɗaya ne dalibai gaba ɗaya kuma su suna cikin wannan birnin maiduguri ne eh a cikin lgs ɗin da na faɗan nan jere da mungunu da um, da mmc eh. kamar wadda mataki uh, ita gidan ku take dauka na ganin cewa an rage irin waɗannan cin zarafin mata da suka zo neman ilimi ganin cewa gidan ku tana ma fafutuka wajen yada ilimi na addini da kuma ilimin zamani da ma zaman lafiya fafutukan da muke yi shine ba mu kadai ba a suna kaltun foundation for peace kadai tare da british council uh, da um, european union da kuma sauran uh, associations matan da muka rena suka tashi tare muke aiki kuma muna kokarin mu ga mun yi aiki a kai gadan-gadan. Wannan batu na toye harkin bil'adama musamman ma dai kananan mata na kokarin zaman warewan dare musamman ma tsakanin hukumomi da aka daura alhakin kulawa da waɗannan kananan mata kama daga sansanonin 'yan gudun hijira makarantu har zuwa ma cikin garuruwa. da kuma hakan ke nuna bukatar neman agajin gaggawa na jan kawo doki ga irin waɗannan mata da yara da akan toyewa haki. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin bibiya kan waɗannan batutuwa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Haruna Dauda biyu da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne... To madalla a gaida alheri Grace Abdu, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. takaice shugaban amurka donald trump ya ce da bukatar tura karin sojoji zuwa kan iyakar kudancin amurka saboda miyagun mutane da dama na shiga cikin amurka ba bisa ka'ida ba shugaban na amurka ilayo donald trump jiya laraba ya yi zargin cewa waɗanda suka sa aka fara binciken kwamitin yakin neman zabensa sun so ne su yi mai juyin mulki da kuma cin amanar ƙasa don kawai su hana shi yin nasara. da alamar firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kama hanyar yin abin tarihi na yin wa'adi na biyar bayan da babban abokin karawarsa benny gans ya amsa cewa ya sha kaye a zaben majalisar dokokin kasar inda aka kusan yin kankan kan yayin da aka kira kusan dukkanin ur'un jam'iyyun biyu na wato na netanyahu na likud mai ra'ayin riƙau da jam'iyyar su gans ta blue and white mai ra'ayin tsaka-tsaki kowace ta samu kujeru 35 sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kiran da a kawo ƙarshen yakin da ya barke makon jiya tsakanin ɓangarori biyu da ke gaba a siyasance a fafatawar da suke na ƙwace tripoli babban birnin ƙasar libya mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya jin laraba da ta ƙara wato ta kare tsarin demokaradiyya ta wajen amincewa da jagoran 'yan adawar venezuela juan guaido a matsayin halittaccen shugaban kasar na yanzu masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da sulamumun barma zai shigo da shirin na kasa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau daryl smith ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai mu haɗa a shirinmu na hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui.